wa kulla zalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan garin bauchi a cikin jihar bauchi a wannan yammaci na ranar talata yau biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahal kafin mu karanta ayoyin da za mu fassara za mu ansa tambayoyi guda biyu tambayar farko mai ita yana cewa wai shin ya halatta mace ta tuka mota to wannan tambaya kusan tambaya ce ba kuwa a ƙasa irin tamu wataƙila a wasu ƙasashe musamman ma ƙasar saudiya za ka ga ana irin wannan tambayar amma mu ƙasar mu irin wannan da wasu ƙasashe na musulmi wannan tambayar ba kuwa ce babu shakka a nassoshi na alƙur'ani ko hadisi babu inda aka ce kada mace ta tuka mota babu inda aka haramta wa mace ta shiga mota ta tuka ababen hawa da suka zo a alkur'ani waɗanda aka yi maganar su waɗanda ake da su a lokacin ma'aiki sallallahu sallama da bayansa wato waɗanda su muka karanta a darussan da suka da ya gabata wal khayla wal bidala wal hamira da tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun waɗannan dabbobi maza na hawa mata na hawa a wancan lokaci ba wai sun takaita bane ga hawan namiji kawai banda mace mace tana hawa a namiji yana hawa mace ma na hawa saboda haka har zuwa lokacin da Allah ta'ala kuma ya ni'imta dan adam da wasu ababen hawa daban waɗanda ba wannan ba waɗanda ya ishara a kansu cikin faɗarsa wa yakhluqu ma la ta'lamun su ma hukuncinsu ɗaya ne babu bambanci in ka ga ana maganar hukuncin wato hukunci ya bambanta to watakila wani abu daban ake hararowa a ce ko in ta hau za ta iya samun kanta a gurin da ba za ta samu mai taimaka mata ba ita kuma ba ta da karsashi ko kuzarin da za ta yi aikin da za ta taimaki kanta sai namiji ya zo wannan zai jawo ta nemi taimakon maza da ba na wato sai dai ta irin haka amma ba wai a samu nassi da ya ce kar ta hau tuka mota ba ka ko su a kasar saudiya da ake ta wato musanyen maganganu akan wannan tsakanin malamai wasu su ce ta tuka wasu ce kar ta tuka za a ga abin yana da alaka da al'ada ne wato yana da alaka da al'adar da suka taso a cikinta abinda suka sani cewa a wancan a su a bi'a su mace ba ta tuka mota to saboda haka a ɗan lokaci kaɗan a kawo canji irin wannan to babu shakka za a iya samun tirjiya mai ƙarfi amma ba wai dan nassi ne ya ce kada su tuka ba in dai ba akwai wata mafsada wato wata barna da ake ganin za ta biyo baya yayin da ta tuka motar ba to ba ba wai shi tukin ne karan kansa yake haramun ba saboda haka wannan ya rage daga guri zuwa guri ya danganta daga guri zuwa guri wani gurin watakila su iya hararowa cewa ba su da buƙatar hakan wani gurin kuma za su ga cewa suna da buƙatar haka din kuma babu wani abu da yake biyo bayan wannan an saba babu kuma wani abu da ake gani na mafsada tattare da wannan saboda haka wannan dai shine da haka babu nassin da ya haramta wa mace ta tuka mota abin da aka haramta wa mace shine ta yi bulaguro mai tsawo wato ta yi tafiya ba tare da muharrami ba wannan shine abin da aka hana mace sawa'un ita ce tuka motar ko tuka ta ake duk hukuncin ɗaya ne babu bambanci a nan ba wai dan ta tuka bane a can ya zama haramun a'a dan ya zama tafiya ce bulaguro ne amma in ba wannan ba ba wani inda aka hana aka hana mace ta hawo mota ta tuka tambayar su ta biyu yana tambaya ne akan shin mutane za su iya haduwa su yi sauka alkur'ani su roki Allah su yi tawassuli da shi saboda wata buƙatar su babu shakka karatun alkur'ani ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoji wanda aka umarci musulmi ya yi kuma duk wata ibada da za ka yi kana iya tawassuli da ita kana iya yin tsani kai kamun kafa da ita Allah ta'ala ya biya maka wata buƙatar ka. wannan babu ja babu kokonto a kansa a gurin malamai cewa duk ibada da za ka yi wa Allah za ka bauta wa Allah da ita to za ka iya samun kafa da wannan ibadar alkur'ani hadisi ya tabbata cikin jami'ar tirmidhi hadisi imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'ul qur'ana was'alu Allah bihi fa innahu sayati qaumun yaqra'una al thumma yas'aluna bihi an-nas ku karanta al kuma ku roki Allah da karatunku na alkur'ani wato ku karanta alkur'ani ku roƙi Allah da shi za a samu wasu mutane za su zo nan gaba waɗanda za su rika karanta alkur'ani amma suna bara da shi suna roƙon mutane da shi maimakon su roƙi Allah wani hadisi ne sahihi yana cikin jami'ar tirmidhi kaga a cikin hadisin qarara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da doka ya ba da umarni ya yarje maka cewa ka karanta alkur'ani ka roki Allah da karatun qur'anin da zaka yi bayan ka gama ka ce to ya ubangiji wannan karatun qur'ani da nayi dan kai ya ubangiji ka biya min bukata ta iri kaza da kaza da kaza wannan ya halatta babu matsala a ciki abin da yake sabo shine yin gangan ku a taro yi dandazo a ce bari a yi sauka alkur'ani saboda wata bukata ko saboda a yaye wani wani bala'i wannan ba shi da asali a tarihin musulunci ba za ka samu wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko zamanin khulafa'ur rashidin ko zamanin tabi'ai ko zamanin atba'ut tabi'ina ko a zamanin al'immatul huda a'immatul huda sun abu hanifa malik shafi'i ahmad sauri sufyan sauri ibn uyayna ishaq ibn rahuya ibn ma'in al-bukhari muslim da sauran malamai na shiriya ba za ka samu wannan a cikin maganganunsu ba cewa ana haka kuma ba za ka samu wannan a cikin ayyukansu ba cewa sun yi saboda haka wani abu ne sabo a yi dandazo a yi gangami a ce bara a yi saukar alkur'ani saboda bukata kaza wannan ba shi da tushe gaskiya abu ne dai da aka tashi kawai ga ana yi aka ci gaba da yi amma ba wai dan yana da madogara ba mutum na iya karanta alkur'ani a duk inda yake ya roki Allah da karatun da yi kuma ita ibada daman a ah, ikhlasi ake bukata a cikinta wato kai dan Allah abinda duk za ka yi na ibada wa ma illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din abinda duk ake buƙatar ka da shi na ibada shine kai ikhlasi idan babu ikhlasi to bata zama ibada ba duk abinda za ka yi komin kyansa a zahirinsa in babu ikhlasi in ba dan Allah kai shi ba to bai zama ibada ba kaga mutumin da za a ɗauko shi a biya shi kuɗi a tsadarce da shi ya sa farashi a nemi ragi sannan a bashi ya take a aljihu sannan ce ibada yayi kaga wannan babu magana ibada a cikin ta yadda da za a samu ma matsala wajen biyan sa kuɗi to a iya zuwa hakotu akan wannan kaga ba ibada yayi ba in Allah yayi wa baya jiran wani ya biya shi Allah ne zai biya shi ba a ce ka a yi sadaka ba eh, ana yin sadaka amma ita sadaka ai ba sai kake yankawa ba ka ce ga abin da kake so a baka sadaka to haka waɗannan wasu abubuwa ne daban sababbi suka shigo wanda kuma an daɗe ana ana yin shi yasa aka ga kamar sun zama ma ibada din to haka ita al'ada take in ta daɗe sai kuma ta rike ɗaya ta zama ibada a rika ganin daidai ne saboda haka ana iya karanta qur'ani a yi tawassuli da shi in kana so in maka addu'a in taya ka addu'a to ba shi ka sharɗanta min cewa in yi sauka ba ka ce wani ta yani da addu'a akan bukata ta iri kaza kaza ta yi in karanta qur'ani in taya ka addu'a ta yi in yi sallah ta kiyamun da a cikin in yi maka addu'a duk da yadda ta kama zai iya maka addu'a ba sai ka shaɗanta irin yanayin da kake so a yi tawassulin da shi ba to wannan shine abinda musulunci ya sani dangane da karanta alkur'ani a yi addu'a wato ana iya karanta ƙur'ani a yi addu'a amma dandazo da gangami a rarraba ƙur'ani wannan ya karɓi izu wancan ya karɓi izu wannan ya karɓi izu a haɗu sai a ce kuma an yi sauka tare da cewa ba a yi ko ɗaya ba ba wata sauka da aka tunda kowa abin da ya karanta nashi ne wa Allah salil lil insan illa ma sa'a saboda haka abin da ka karanta shine ne saboda haka ba za a yi karo karo karatun ba a yi karo karo karo a hada a ce mun yi sauka je mun tsaya kan aya ta sha uku ko wa ma za لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون نعم وانا rukuni na hudu cikin ni'imomin da Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan sura waɗanda kuma waɗannan ni'imomi gaba su hujjoji ne dalilai ne da suke nuna Allah ɗaya ne kuma shi kaɗai ya cancanta bauta masa ka a haɗa shi da kowa wa ma zara lakum fil ardi mukhtalifan alwanu da kuma abinda Allah ta'ala ya halitta muku a cikin ƙasa muktalifan alwanu wanda yake da nuka mabambanta inna fi zalika la'ayatan ya yadhakkarun lalle a cikin wannan akwai gudar aya ga mutanen da suke wa'azantuwa mutanen da suke tintintini ubangiji ta'ala ya tsara haya wato juyo da hankalin dan adam bisa ga abubuwan da Allah ta'ala ya halitta masa a cikin ƙasa ya aje masa a cikin ƙasa na ma'adanai da man fetur da kuza da uranium da duk abin da za a haƙo shi a ƙasa wanda ɗan adam zai ribace shi da irin duwatsun nan masu masu alfarma masu tsada masu daraja da ake haƙowa ana yin kuɗi to waɗannan duka halitta ce ta ubangiji da ya ajiye a cikin ƙasa gashi dai mahallinsu guda ɗaya ne amma kuma ga su mabambanta idan tsirrai ne ko shuke-shuke ko itatuwa bishiyoyi da za su fito za su fito ne a ƙasa guda ɗaya amma kuma mabambanta muktalifan alwanu to wannan halitta da ubangiji yayi tare da cewa mahallin da aka yi halittar guda ɗaya ne amma kuma ta zo daban-daban wannan aya ce wacce take nuna cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne Allah wanda ya cancanci a bauta masa kada a haɗa shi da kowa ubangiji ta'ala a wani guri yana cewa alam tara أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانه مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والأنعام والدواب مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ubangiji ya ce baka gani ba Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sai ya fitar da tsirrai mukhtalifan alwanuha wanda laununukansu suke mabambanta tsirrai ne waɗanda suka sauka suka sha ruwa ɗaya kuma ƙasa ɗaya ce ta abin da ta ƙunshe su amma sun zo mukhtalifan alwanuha wa min aljibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha haka nan daga cikin duwar watsu akwai da za ka gan su da zanen nuka mai zane wasu zanen su fari wasu ja da launi daban-daban Allah ce wa garabi busud akwai kuma baƙaƙi irin haka nan a cikin mutane ma a cikin ainihin dabbobi a cikin abin nan dabbobin ni'ima da kuke da kuke ci duk gaba ɗayan su mukhtalifun alwanuhu kadhalik su ma ga nukan su nan daban-daban Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai waɗanda suke tsoron Allah sune waɗanda suka san shi cikin bayan Allah waɗanda suka san Allah suka san irin waɗannan ayoyi kuma suka yi izina da waɗannan ayoyi sune suke tsoron sa inna Allah azizun ghafur lalle Allah gagara ba daune mai gafara ubangiji ya rufe ayar da cewa inna fi zalika la ayatan ya dayanta aya anan bai ce la ayatin ba kamar yadda ya faɗa a rukunin baya da rukuni na gabansa da kuma a wannan rukunin kuma sai ce da ayatan ya ɗayanta aya ayatan saboda abin da ake magana a nan shine mahallin da waɗannan abubuwa suka fito ana magana akan ƙasa ɗin da ubangiji ta'ala ya zuba wannan ajiyar tashi ga shi dai mahalli guda ɗaya ne amma kuma abubuwa mabambanta da yawa na arziki da ubangiji ya sanya a ciki ga sunan sun fito daban-daban to shi yasa aka ɗayanta ayar duba da mahallin da ake magana a kansa shine al'ard kamar yadda aka yi ayar baya duba da cewa ana maganar ruwa sai aka ɗayanta ayar amma da aka zo maganar dare da rana da yini da da yini da da taurari sai ubangiji ta'ala sai ya ce da ayati sannan ce bi qaumin yatazakkarun ga mutanen da suke wa'azantuwa yazakkarun na farko liqaumin yatafakkarun na biyu liqaumin ya'qilun na uku kuma liqaumin yadhakkarun domin har kullun sai kai tunani sannan ka hankalta sannan ka wa'azantu sauraka haka abin yake tafiya daki daki farko tunani ubangiji ta'ala ya ambata domin shine mashiga shine wanda zai yi maka jagora zuwa ga zuwa ga ka wa'azantu to shi yasa ubangiji sai ya rufe aya ta uku da qaumin yadhakkarun ga mutanen da suke masu tuntuntuni masu wa'azantuwa sai kuma Allah ya ci gaba da cewa wa huwa Allah wa huwa allazi wa huwa allazi sakhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله وهو الذي سخر البحر kuma shine wanda ya hore teku litakulu minhu lahman tariyan dan ku ci wani nama mai taushi daga gare shi wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha sannan kuma ku fitar da kayan ado daga gare shi wanda za ku rika sawa wa tara al-fulka mawaqira fihi kuma za ka rika ganin jiragen ruwa suna keta shi walitabtagu min fadlihi kuma dan ku nemi daga falalar ubangiji wala allakum tashkurun kuma wala allaku ka gode wa Allah ubangiji ya fadi wato rukuni na na biyar na ayoyin ubangiji da ya sanya wa da ya sanya wa dan adam wanda zai wanda zai zama izina ce gare shi kuma wa'azi ne gare shi kuma za su zama masa aya wajen su yi masa jagoranci zuwa ga sanin Allah sannan tare da haka kuma ni'ima ce daga ni'imomin Allah ga ɗan adam sai an al albahar al shi shine teku teku da Allah ta'ala ya sanya a doron ƙasa wanda a a sanin masana cewa teku ko tekuna sun sun fi yawa a abin nan a doron ƙasa kusan su suka mamaye uku bisa bisa hudu na na na farfajiyar duniya gaba daya wato gaba daya duniya aka kasata gida hudu to tekuna su suka rufe duka kashi kashi uku daga ciki sauran kashi ɗaya ne bisa hudu sauran halittun ubangiji suke kai wanda anan dan adam da dabbobi da itatuwa da duwar watsu da duk abubuwan da kuma suke zahiri akan doron kasa suna son wannan kashi ɗaya ne daga cikin kashi hudu to kaga wannan halitta da ubangiji yayi mai mai girman gaske kuma mai yawan gaske teku wanda gaba ɗaya zagaye duniya ba don ubangiji ya hore shi ba inda ubangiji ya kyale ko ya sake shi an zai iya mai sauran wurin da yake dan adam yana rayuwa da sauran dabbobi saboda yawansa da shi kenan in ya fara toro ko shi kenan sai ya sai ya cinye dan adam ya cinye dukkan wani guri wanda yake mai tudu ne a ƙasa to amma sai ya zama na ubangiji ya rike wannan tekun ba tare da ya yi ambaliya ya cinye sauran halittu ba kai din nan a zagaye kake da wannan teku yana daga cikin fassara da wasu malamai suka yi wal bahr al masjur to al bahr al masjur shine tekun da aka tsare shi ubangiji ya tsare shi ya hana shi yin ambaliya to wannan duk ni'ima ce ta ubangiji da ya ga dama sai ya saki tekun shike nan yayi ambaliya dukkan wani abin da yake doran kasa kuma zai cinye shi to amma sai ubangiji ya ya tsare shi wannan tekun kuma ubangiji ya hore maka wato kana amfana da shi domin daga nan irin tunanin da yake tashi saboda zafin rana da yake dukansa tunanin da yake tashi kuma shine zai yi sama ya zama girgije kuma daga baya sai ya saukar maka da ruwa ruwan kuma sai ka je shi mai daɗi bayan kuma shi wannan teku zalti ne da shi ruwa ne mai zalti da ba zai shawo ba amma daga tiririnsa bayan rana ta doke shi ya tashi ya yi sama ya haɗu sai kuma ya fitar ya zubo maka da ruwa wanda a ciki kuma za ka samu ruwa ne na sha wanda za ka sha ka shayar da dabbobinka kuma ruwa mai zaki wanda daga nan ne kuma a ƙoramu su ma za su samu da kuma kwazazzabai da tabkuna waɗanda su ma za a samu ruwa wanda ɗan adam zai ya sha sannan kuma ƙasa in ta jike ita ma ta tsotsi ruwa dan adam zai haƙa ya tona ya samu ruwan da zai sha wanda asali shi ubangiji ta'ala ya tashe shi ne daga cikin wannan teku wanda yake mai zartsi to kaga wannan horewa ce ta ubangiji na farko ya tsare maka shi bai cutar da kai ba na biyu kuma ka amfana da shi shi yasa ubangiji yace sakhara wato ya hore maka wannan teku ce li ta'kulu minhu lahman tariyan sannan bayan wannan za ku samu wato nama mai taushi mai taushin gaske shine at-tari mai taushin gaske wanda za ku ci daga ciki shine naman kifi da Allah ta'ala ya zuba a cikin wannan teku da Allah ta'ala ya zuba dabbobi iri-iri kala-kala jinsi-jinsi launi-launi masu kamanni daban-daban masu girman halitta mabambanta a cikin wannan teku wanda a cikinsa akwai dabbar da za ta yi ganta za ka ɗauka ma dutse ne wata za ka ɗauka wani falalen dutse ne tare da cewa dabba ce a cikin ruwa har ma ibn al yake cewa akwai sanda ma matafiya a cikin ruwa za su hango wani tudu su zaci cewa wani tsibiri ne sai an sauka an baje kaya an saukar da kayayyaki an fara girke-girke wannan dabba in ta ji zafin zafin wuta an fara kura wuta a kanta sai ta motsa to sai a fahimci a ashe ba tsibiri ba ne dabba ce saboda ka Allah ta'ala ya ajiye abubuwa masu girma masu girman gaske a cikin ruwa dan abinda masana suke cewa malamai suke cewa halittun da suke cikin cikin ruwa sun fi ma wanda suke waje yawa kuma dukkan wani nau'i na halitta da ka sani a doron kasa to akwai irinsa akwai makamancinsa a cikin ruwa har kuma da ƙari to ubangiji duk yayi wannan ya sanya a cikin ruwa ce li ta'kulu minhu lahman tariyan dan ku ci nama mai taushi shine naman kifi yayin da ka samu naman kifi wanda kifin da ya rayu a gurin da yake mai kyau mai tsafta ya samu abinci mai kyau to za ka samu abin da zai gina jikinka za ka samu abin da zai ƙara maka lafiya sama da wanda ma kake samu a naman da yake ba tsariyi ba to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah kuma ubangiji yana fitar maka da waɗannan daga cikin tekun da ga suna akwai akwai mai zarfi akwai kuma mara daɗi wa ma yastawi al-bahran hadha azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan وتستخرجون منه حلية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواقر فيه وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وبنجي اشكي سورة فاطر يا فائرون إيه وانا مقالة دي فلان أما يقال فدا تأشن شو ما يستوي البحراني كي كنا قدابي بذات زم ديديبا هذا عذب فرات سائغ شرابه وانا ميدائي mai daɗin gaske ne kuma mai sauƙin kwankwada wa hada milhun ujaj wannan kuma gishirin gaske gare shi wato yana da zartsin gaske yana da gishiri sosai amma Allah ce wa min kullin daga dukkanin waɗannan tekuna guda biyu da mai zartsin da wanda ba mai zartsin ba ta'kuluna lahman tariyan kuke cin naman kifi ko nama wanda yake mai taushin gaske wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna kuma kuke fitar da kayan adon da kuke sawa sannan a ciki ga ga jiragen ruwa suna tafiya akan akan to ubangiji ta'ala ya ajiye abubuwa waɗanda suke na ban mamaki a ciki wanda kuma ya hore wa bil'adam bil'adama da zai da zai amfana da shi shi yasa za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda zo a cikin hadisin Ahmad da Ibn Majah hadisin Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta mana mu ci kifi ko da ya mutu ko da ya mutu an halatta a ci shi duk da alqur'ani ya haramta a ci bushe to amma banda kifi shi an yi an togaci an yi togaciyarsa uhillat lana maitatan wa damani fa amma al maitatan fal jarad wal hut huwa samak وأما الدمان فالكبد والطحال النبي يتي كما ابن عمر يكي cewa an halatta mana wanda ya halatta shi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da umarnin Allah an halatta mana mushe guda biyu shine as-samak kifi ko da ya zama mushe an yadda ka ci haka nan fara ba sai an yanka ba sannan jini guda biyu su ma an halitta mana su wato hanta da kuma saifa duk da asalin su jini ne to amma an halatta cewa kana iya ci sai suka fita daga karkashin fadar Allah farzimat alaikum almaitatu waddam kamar an yi togaciyar waɗannan abubuwa da aka ambata akwai hadisi a cikin sahihaini hadisin Jabir dan Abdullah da yake cewa mun yi wata mun yi wata tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wata sariya wani samame da za su kai za su tare ayarin shawa waɗanda suka za su zo da kayayyaki daga daga fatauci daga sham wannan shekara takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da hudaybiya ya kari a watan rajab sai ya shugabantar musu da su su 300 ne sai ya shugabantar musu da da Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya zama shine shine shugaban to da suka je har suka kai ga gabar wani wani ruwa suka ɗau lokaci suna jiran wannan ayarin da za su kai wa samame kuma wani ayari ya yi latti har guzurinsu ya ƙare na zamana ba su da abin da za su ci har kai suna cin ganyayyakin itatuwa sai su kakkaɓo ganye a jiƙa shi a ci duk suka rame saboda yunwa to ana cikin haka sai teku sai ya jefo musu irin irin babban kifin nan wanda ake kira da zarafci al'amba ke yuqalu lahu al-ambar shine wanda bature yake cewa spam spam whale wani kifi ne wanda yake in ka ganshi kamar kamar daki haka yake sai ruwa ya jeho musu wannan kifin ya ce to a jikin wannan kifin suka rika yanka suna ci wata ruwa ya ce suka kwana suka kwana takwas suna cin wannan kifi su su 300 da yan kai a wata ya ma suka yake cewa fa akalna minhu hushahara. muka yi wata muna cin wannan kifin har ma abu ubaida shi jagoransu shugabansu amir ɗinsu ya ɗauko wata ƙaya daga haƙarƙarin wannan kifin ainihin ya kafa wannan ƙayar aka ɗauko wani raƙumi wanda ya kowanne tsawo aka ɗora mutum a kai aka ce bi ta ƙarƙashin wannan ƙayar ya bi ta ƙarƙashi ba tare da ya taɓa ta ba saboda sa. to lokacin da kifin ya turo musu abin nan ruwan ya jefo musu kifin waje sun yi ta taraddudi sun yi ta kai kawo sa ci ko ba sa ci ba kun san sahabbai suna da tsantsaini ba komai suke kwari su gaba gada haka da sauri ba saboda haka sai suka tsaya suna taraddudi su ci ko kar ci daga baya sai Abu Ubaida Ibn Jarrah ya ce ku ci ko manzannin manzan Allah ne kuma kun fito dan Allah kuma kun matsu wato kun shiga istirari wanda ya shiga matsuwa ko mushi an ce ya ci saboda haka sai yayi hujja da waɗannan abubuwa uku na farko antum rusulu rasulillah wa kharajtum fi sabilillah wa antum mutarruna fakulu shi ko manzannin manzan Allah ne kuma kun fito saboda Allah kuma kuna cikin matsuwa dan haka ku ci to shine fa suka yi cin wannan kifin Jabir yace sai da muka dada teban mu kowa sai da ya dada jikinsa ya murmure suka yi lafiya suna dawowa suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga fa abin da ya faru sun samu kansu cikin matsanancin hali sun fara cin ganyayyaki jikinsu duk ya zagwanye sun rame amma kuma Allah ta'ala ya jiho musu wani kifi ga irin girmansa amma kuma sun ci yaya hukuncinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rizqun akhrajahu rizqun akhrajahu Allahu ilaikum arziki ne na Allah ya fito muku da shi yace ni ma in akwai saura a kamun na in ci to kaga wannan shine lahman qariyan da kake ci daga kifi kuma kifi yana daga cikin nama wanda yake ƙara lafiya yana ƙara wa mutum lafiya kwarai da gaske shi yasa ubangiji ya imtinani da shi ga dan adam sannan kuma yace wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha kuma kuna fito da hilya abun ado daga shi wannan tekun abun ado anan shine lu'lu'u wal marjan لؤلؤ والمرجان الله يفدا مرج البحر مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان ثم وصح لتن الله نيما صبما ما يكيد الله أجي أشكين أشكين أشكين روا اللؤلؤ أسلن سا دباتي وتدباتي أسل اللؤلؤ wanda Allah ta'ala ya yi ta a can ƙasan ƙasa a can cikin ruwa can ƙasa wanda kuma ya ba ta wato wata irin shabaka wato yana wanda wannan yanar tana da ƙofofi kamar ragar mai su haka take in ta shimfiɗa ta ƙarƙashin wannan yanar kuma akwai baki kowane baki kuma yana da yana leɓe guda uku to daga cikin wannan yanar mai raga-raga abincin da take ci yake zuwa kamar wannan yanar mai raga-raga kamar tace abincin take yi tana tace mata abincin wanda kuma yake shiga tana samun shi tana ginuwa da shi to idan wani abu ya zo wanda yake kamar kamar kamar tsakuwa ko wata dabba wani wani ƙwaro wanda zai cutar idan ya shigo ta ƙofar wannan ragar to sai daga cikin wannan bakin sai wani sinadari mai yauki sai ya fita sai ya kanannade wannan tsakuwar ko wannan dutsen ko wannan wannan kwaran da ya shigo sai ya kanannade shi a haka sai ya daskare to in ya daskare shi ne yake zama lu'ulu to gwargwadon girman sa gwargwadon yadda lu'ulu'un zai zo idan abun babba ne tsakuwar babba ce ga lu'ulu'un babba idan tsakuwar karama ce sai ga kuma lu'ulu'un karami to haka shi ma marjan shi ma marjan yana a cikin ruwa ana samun sa daga a zurfin ruwa mita biyar har zuwa mita ɗari uku ƙasa to shi kuma haka yake fitowa a jikin duwar wasu ko a jikin ciyayi shi kuma haka yake baza jikinsa to shi ma wannan shi daga jikinsa ne ake samun shi marjan ɗin idan ya bushe ya daskare shi ne yake zama marjan ɗin wanda kuma dan adam zai yi nutso har zuwa ƙasa ya zaƙulo shi ya fito da shi kun ga anan ubangiji da ya maganar kifi kawai sai ya ce litakulu minhu lahman tariyan dan ku ci kaga ba a yi maganar wato ba a nuna akwai wata wahala da zaka sha ba wajen cin kifi in kana buƙatar kifi yanzu na kaza ga ya sai ka je ka so kifi a kasuwa ka zo ka ci wannan ba shi da wahala mai su da ya jefa komarsa shikenan zai kama amma abin da ya shafi lu'lu'u wal marjan sai Allah ce wa tastakhriju wa tastakhrijuna ba ma wa tukhrijuna ba hadda wata sinun wa tastakhrijuna kuma kusa ka'idar larabci ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na duk da aka samu ko harafi ɗaya ne ya karu a cikin kalma to ma'anar sai ta karu ba wai kawai kuna fitarwa ba kuna shan wahala wajen fitarwar wato kuna yin aiki tukuru kafin ku fito zaka zaka ga shi lu'ulu wal marjan ba kowa ne yake fito da shi ba ba shi kenan kowa da yayi sha'awa bai je shiga ruwa sai fito da lu'ulu wal marjan sabanin kifi gashi nan sana'a ce ta mutane da dama kuma har kullun har ko da yaushe kaje zaka same shi amma wannan ba kowa ne yake iya yi ba sai wanda suke da kokari kuma suka kware wajen shiga cikin ruwa su yi iyo saboda haka wannan sinun din tana nuna kokari da himma da wasu za su yi don su fito da shi kamar yadda <coughs> ubangiji yake cewa a cikin suratul baqara wa masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu zahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun misalin munafikai kamar misalin wanda istawqada ba a ce ka masaluhum ka masalil ladhi awqada ba da ma'anar awqada shine ya kunna wuta sai aka ƙara wata sin istauqada naran dan a baka yadda misalin abin yake kai kanka ka fuskanci cewa mutanen nan sun yi asara istauqada sai da ya sha wahala ya je ya nemo kirare ko itace ya yi wahalar nemo su yazo zo ya hada ya nemo abin da zai kyasta wuta din ya hada ya fitar da wutar da kyar shi yasa aka kawo kalmar istauqada wato ya sha wahala wajen hura wutar sai bayan ya gama shan wahala sai Allah ya kashe wutar sai ya dawo cikin duhu irin ya zai ji bakin ciki wace irin damuwa ce ba zai ji ba to kalmar sinun din nan da aka wannan harafin sinun da aka kara a cikin kalmar shi ya kara wannan ma'anar to haka nan watastakhrijuna yana nuna sai an yi kokari shi kuma ake fito da shi sabanin kifi wanda shi kawai zaka samu a bagwas ko baka iya su ba zaka iya zaka iya cin kifi Allah ce watastakhrijuna hilyatan talbasunaha sai ce wataral fulka mawakhira fihi sannan za ka ga jiragen ruwa alfulk kalma ce da ana amfani da ita a mufuradi da jam'i wato idan ɗaya ne ma ana kiran shi fulk idan da yawa ma ne ana kiran shi fulk alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah jiri fil bahri ba na ba tajri wa idza rakibu fil fulki دعوا وإذا, رك... وإذا... وإذا... وإذا جرينا بهم في الفلك دعوا الله مخلصين saboda haka ana amfani da ita a gurin da yake mufradi ana kuma amfani da ita a gurin da yake jam'i kaga anan an yi amfani da ita a gurin jam'i saboda al-fulk anan ana nufin jam'i shi yasa Allah ce mawakhira mawakhira sune jiragen da suke kesa suke kesa teku su keta ruwan teku su yi tafiya su buga gabas su buga yamma su buga kudu su buga arewa dauke da kayayyaki dauke da dan adam suna safara a cikin jirgin ruwa abin da yake jan su iskar da take kadawa ita take kadawa da su inda Allah ta'ala ya ga dama sai tsayar da iskar cak da zarar tsayar da iskar cak jirgin ma zai tsaya cak ba zai yi gaba ba ba zai yi baya ba amma ubangiji ta'ala sai ya bar abin aka ta tafiya a haka shi yasa ubangiji a a a a a wata ayar yake cewa in yasha yuskin ar-riha fayazlalna fayazlalna rawakid ala dhahri aw yubiqu fayazlalna rawakid ala dhahri inna fi fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur aw yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an kaseer ubangiji yace inda ya ga dama da shikenan sai ya tsayar da sai ya tsayar da iska shikenan ya tsayar da iska fa yazlanna rawakida ala zahri shikenan sai jiragen su tsaya cak akan doran ruwa amma sai ubangiji bai yi haka ba sai ya saki iskar take kadawa da dan adam ta yi gabas ta yi yamma ta yi kudu da arewa da shi wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji yake tuna wa dan adam wannan ni'ima domin ya ja hankalinsa zuwa ga godiya wajen bautar Allah shi kadai yace wali tabtago min fadlihi kuma dan ku nemi falalar ubangiji falalar sa ana ana nufin arziki ana nufin ku nemi arziki ku yi fatauci ku yi kasuwanci ta hanyar shiga jiragen ruwa ku je gabas ku je yamma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai hau jirgin ruwa ba abubakar da umar duk ba su hau jirgin ruwa ba a lokacin su babu babu jiragen ruwa ba amma fara yin jiragen ruwa ba sai lokacin sai lokacin muawiya shi ya fara yin asatil ya fara yin jiragen ruwa ina nufin jiragen ruwan da laraba za su hau su ta yaki ko su fita su shiga wani gari gabaninsa akwai jirgin ruwa a duniya tunda annabi nuhu shi ya fara kera jirgin ruwa Allah ta'ala ya kinsa masa shine abul bashariya shine uban yan adam na biyu bayan annabi adam Allah ya halaka duniya ya zamana kuma zurriyar annabi nuhu ita ce kuma ta yi saura waje Allah ta humul baƙi. saboda haka sai ya zamana shine uban duniya na biyu shine uban dan adam yan adam na biyu to shine farkon wanda ya fara yin jirgin ruwa da Allah ta'ala ya kinsa masa shi ma bai san wani abu jirgin ruwa ba amma Allah ya kinsa masa wasna ilfulka bi a'yunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna'u alfulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun yana kera jirgin ruwan to tunda mutanansa ba su san meye yake yi ba ba san jirgin ruwan ba sun ga dai yana daukan itatuwa ya hada wannan ya hada wannan ya daure da wannan a lokacin ba kusa da zai buga sai dai ya sa igiya ya daure shine wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur zatu alwahin wato allunan itatuwa ne wa dusur wanda aka sa igiya aka daddaure su to a lokacin sai suke masa izgidi suna ganin kamar ya haƙura da batun annabcin yanzu kuma ya koma sana'ar kafintanci ya koma kafinta da ma yana ta bige-bige da kwale-kwale sai suke masa izgili cewa an ga annabcin ne yanzu ba ci ne aka koma kuma wata sana'ar daban to ne in tasharu minna fa inna naskharu minkum kama tasharun fa sawfa man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adabun muqim sai lokacin da azabar ta zo sannan sai suka fahimci me nuhu yake yi ashe abin da yake yi akwai manufa to annabi nuhu shi ya fara yin jirgin ruwa duk da haka laraba ba su san wannan ba shi ya sa balarabe yana tsoron hawan ma hawan ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau ba abubakar da umar duk ba su hau ba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wata wata tawaga daga cikin al'ummarsa waɗanda za su hau jirgin ruwa yana gaya ummu ummu haram binti milhan lokacin da ya bacci a gidansa ta farka yana dariya suke tambaye shi abin da yake dariya shine yake gaya mata yayi mafarkin wata tawaga ta al'ummarsa a cikin ruwa suna tafiya a cikin ruwa ka annahu ka annahu mulukun alal asirra kamar sarakuna masu mulki akan gadajen mulkinsu har ita ummu haram ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a ita ma ta zama daga su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata addu'a ya ce anti minhum kin anti fihim kina cikin su to fa'ilan kuma a lokacin muawiya da ya tura mayaka za su fita za su za su je yaƙi yaƙan rome to sun fita akan waɗannan jiragen ruwan daga cikin waɗanda suka fita akwai ubada ibn samit wanda wanda mijin mijin ita ummu haram kuma ya dauke ta suka fita saboda haka wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasgata shi yasa lokacin da ya sace kwantawa yayi mafarki ya tashi yana dariya ta tambaye shi menene sai ya sake gaya mata cewa yayi mafarkin wasu daga cikin al'ummarsa yarkabuna sabazal sabazal sabazal bahr ka'annahum mulukum ala asirra ya yi mafarki ya ga wasu al'umma suna haye a kan doran teku kamar sarakuna a kan karagun sarautarsu sai su ce to ya lahi roƙi Allah ya sani cikin waɗannan ma sai ya ce kina cikin na farko to shi yasa da aka yi wannan fitar ta farko da ita wajen dawowa ta faɗo da kan abin hawanta abin hawan ya harbe ta ta mutu saboda haka sanda za a koma na biyu ta riga ta yi shahada saboda kaga ita bata samu zuwa na biyun ba shi yasa annabi bai gaya da ta nemi a sa ta annabin sai ce a kina da cikin na farko sanda za a yi na biyun kuma baki duniya to annabi ya bada labarin ya bada labarin wannan to amma duk da haka sai muga alqur'ani yana gaya wa larabawan a lokacin saboda alqur'ani ba kansu kawai ya takaita ba abu ne na duniya kuma ba wai wannan zamanin kawai ya takaita ba zai zai zai yi ta wato mukhataba zai yi ta magana ne da mutane har alkiyama ta tashi to duk da ba sa ta'amuli a lokacin da wannan ayat take sauka laraba ba sa ta'amuli da da teku amma duk da haka ubangiji yana faɗa yake cewa huwa allazi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha laraba ba sa ba sa wannan to amma dan shi alqur'ani ba kawai na balarabe bane na duk duniya ne don haka gashi dai abu ne da su ba su san shi ba ba su taba hawa ba ballantana har su shiga ciki su fito da da abubuwan da za su yi amfani da shi amma duk da haka alqur'ani yana mukhataba su domin waɗanda abin ya shafa za su zo nan gaba kuma alqur'anin ya shafe su Allah ce wala allakum tashkurun ubangiji ya muku wannan ne dan ku gode godiya ta ubangiji dole ne sai ta hada rukuni guda uku rukuni na farko ka yi itirafi da ni'imar ubangiji da ya yi maka a zahiri ka yadda cewa shi ya yi maka kakka ɗauka wani ƙoƙarinka ne kakka ɗauka faɗi tashinka ne kai kai wa kanka ba dan kana mai kokari da himma ba da abun bai samu ba kakka yi ta fir'auna inna ma utitu wa qaruna inna ma utitu ala ilmin indi da Allah ya bashi kuɗi ya bashi wadata ya bashi ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ بما فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين سيأتي إنما أوتيته على علم عندي duk bayan an gama masa wa'azi sai ya sa kafa ya take wa'azin da aka yi masa yace kun ga ilimi na da sani na da fahimta ta da basira ta ne ya bani to godiya ga Allah tana buƙatar ɗan adam ya yi itirafi da cewa ni'imar da Allah ya bashi ni'imar da yake ciki Allah ne ya bashi in ya ga dama zai iya kwace kayansa rukuni na biyu at-tahaddathu biha zahiran ya fito ya faɗa a zahiri cewa abu kaza ni'ima ce ta ubangiji abu kaza horewa ce ta Allah zaka samu ɗan adam tari in Allah ya masa ni'ima baya faɗa amma in ya shiga matsala ya fi kowa raki za a ga ɗan kasuwa sanda yake zuwa yana samu yana cika aljihunsa shiru ba za ka ji komai ba amma duk ran da ya samu ‘yan matsala sai ka je na ji Allah ya mana addu'a yau kasuwar ba ta ja sanda yake samu ba zai gaya maka cewa alhamdulillahi muna samu ba amma sanda ya rasa to za ka ji kuma yana raki innal insana khuliqa halu'a idza massahu شر jazu'a wa idza الخير alkhairu manu'a illa haka dan adam aka halicce shi da irin wannan raki idan alheri ne ya same shi idan sharri ne ya same shi yafi kowa raki amma kuma in alkhairi ne ya same shi sai ka same shi kankamau ne matsolo ne baya san ya amma san yana da shi to Allah ya ce amma ba kowa ke da irin wannan ɗabi'a ba masu sallah wanda sallar su take amfana su su ba su da haka shi illal musalli to yana daga cikin rukunnan godewa Allah at-tahaddathu bi ni'mati Allah zahiran ka fito ka faɗi cewa Allah ta'ala ya maka ni'ima shine fadar Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ka fada ka yi bayani da ni'imar da Allah ya maka sannan abu na uku ka sarrafa ta inda Allah ya yarda ka sarrafa ta ta yadda ubangiji ta Allah yadda ka sarrafa ta kada jin cewa Allah ya hore maka ni'ima ka rika yin abin da zai zama saban Allah ne ko ka rika girman kai ga mutane saboda haka sarrafa ni'imar Allah inda ya dace zai sa dan adam ya rika jin ni'imar nan daga Allah take kuma yana gode masa to in kuna gode wa Allah ba abin da Allah zai yi na ya kama ku da azaba ko ya tuce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سنة الله تعالى وألقى في الأرض رواسيا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون الله يتشغب لتشوى وألقى في الأرض رواسيا ونشيني ركني rukuni na ni'imomin da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam kuma su zama dalili a bisa sanin sa da cancanta da abauta masa shi kadai ba tare da an haɗa shi da kowa ba cewa alkafil ardi rawasiya ya kuma jefa duwatsu kafaffu fil ardi a cikin ƙasa an tami da bikum dan kada ta rika tangal-tangal da ku wa anharan sannan ya sannan ya sanya koramu wa subulan da hanyoyi ta tahtadun ko Allah a gane ina kuka dosa wa alamatin ya kuma sanya wasu alamomi na gane hanya wa bin najmi hum yahtadun kuma ainihin da taurari ne hom su suke gane hanya ubangiji ya ce wa alqa fil rawasiya sai ubangiji ya dawo kuma batun duwar watsu da Allah ta'ala ya kafe ƙasa da su babu shakka wannan ni'ima ce kuma gagarumin aiki ne da ubangiji ya wa dan adam shi yasa zamu ga hadisin Imam Ibn Sa'laba ba ƙauyen da ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ya tantance saƙon da aka zo masa da shi daga Annabi sallallahu alaihi sallama tabbas haka yake ko ko a'a cikin rantsuwar da yake yi sai yake cewa billazi nasabal jibal fa auda fiha al manafi na rantsi na ina roƙonka ka ina roƙonka da wanda ya kafa duwar wutsu a doron ƙasa sannan ya sanya amfanin nuka da yawa a cikin duwar wutsin Allahu amaraka bi kaza wa kaza wa kaza ya ci gaba da tambaye sai Allah ne ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kaga sai masa magiya da Allah ya sifanta Allah da cewa shine wanda ya kafa duwar watsu a cikin ƙasa sannan ya sanya amfani mai yawa na duwar watsin ya sanya amfani mai yawa ga duwar watsu ga dan adam wanda cikin amfanin ne ubangiji yake faɗa mana wani to alqafil ardi rawasiya ubangiji ya sanya rawasiya duwar watsin da suke kafaffu a cikin ƙasa wanda suka zaman masa suka zaman mata sirke wal jibala autada da Allah ya faɗa duwar watsu suka zama tirke waɗanda suke rike da ƙasa an tami da bikum ai Allah tami da bikum ko karahiyata an tami da bikum dan kada ta rika tangal tangal da ku yadda ƙasa ɗinnan nan take ubangiji ya halicce ta ba dan ya kafe ta da dutse ba da duwar watsu ba to da ɗan adam ba zai iya tafiya a kanta ba har ya yi tafiya da ƙafafuwa biyu har ya ɗauki kaya a kansa har ya yi guje-guje da ɗan adam ba zai iya ba ku duba yadda ubangiji ya sifanta ƙasa da wato da doki wanda mutum yakan hau bayansa ya yi sukuwa ya je inda yake so ya dawo ba tare da ya tuku da shi ba ba tare da ya jefar da shi ba wallazi ja'ala lakum al-ardha zalulan az-zalul a ka'ida larabawa suna sifanta wato doki ne da wannan kalmar ce farasun zalul wato dokin da zaka haushi lafiya ka sauka lafiya ba tare da kawa ya ji gata ka ba ko ya yi tutu da kai ya jefar da kai sai Allah ya sifanta ƙasa da wannan sifar wato a yadda take da Allah ya ga dama za ta rika tutsu da ku ne tana zubar da ku amma sai Allah ya sanya ta zalulan ya hore muku ita ya kafe ta da duwar wasu ta yadda ba za ta rika tambal da ku ba ba za ta watsar da ku ba wannan ɗaya ne daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya sanya tattare da duwar wasu banda wannan a jikin duwar wasu akwai koguna kogo kogo da ɗan adam yakan lokacin da yake buƙatar fakewa ya je fake a ciki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin kogon hira ya rika zama yana yana yana bautar Allah da tintintinin abinda mutanensa suke ciki mutanen kogo da da da aka azazzale su aka addabe su ashabul kafi a cikin kogo suka je suka fake sauraka kogo din nan guri ne dan adam yake samun fakewa yayin da wani abu ya biyo shi ko wani abu mai ban tsoro sannan aduwar watsu akan samu zinari akan samu azurfa akan samu tagulla akan samu karfi akan samu dalma akan samu abubuwan amfani da dama a tattare da duwar watsu banda wannan duwar watsu za su kare duk waɗanda suke zaune a kusa da su suna kare su daga dukkan wata guguwa da za ta zo wacce ba don wannan duwatsu ba sai ta tafiyar da gidajensu gaba ɗaya ta rusa musu daji ta halaka su amma dutse zai iya zama kariya daga wannan kamar yadda idan a ambaliyar ruwa ta zo inda a ce suna zaune a gurin da dutse yake sannan da magudanar ruwa shi wannan dutse yana zama musu kamar wani dam ne da zai tsare musu ruwan ba zai zo ya cinye su ba ga wannan amfani da na dutse sannan larabawa sun kasance idan wani abun ban tsoro ya taho musu ko wata runduna wacce ba ba za su iya tunkarar ta ba to sukan je su fake akan dutse kuna tunawa lokacin da abraha ya zo da giwoyinsa da giwarsa da rundunarsa suka shigo makka za su yi wannan kutse su rushe ka'aba abdul inda ya ja quraysha zuwa aka aka hau duwatsu aka ce a bar musu makkan a fito a bar musu makkan suka je suka hau duwar watsu to laraba suna fakewa da duwar watsu wannan shi ma amfani ne da da dan adam yake samun da yake samu dangane da dutse sannan akwai magunguna da ake samu su ma akan duwatsu wanda in ba a nan ba ba inda ake samu da wasu tsirrai da suke fita wanda suna da amfanin da ake samu a jikinsu kuma in ba akan duwatsu ba sa fita duk wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya sanya a cikin a cikin duwatsu sauraka ubangiji yana jawo hankalin ɗan adam ya lura da wannan ni'ima da ya masa ta sanya duwar watsu ga sunan kuma dutse kamar yadda masana suke cewa duk inda dutse ya kai da girma a sama to a ƙasa ya fi haka shigarsa ƙasa ta fi tsawonsa kuma tsoro yake kamar yadda kamar yadda abu abin nan yake tsoro don haka wannan wannan wata wata aya ce ta ubangiji wanda watakila sanda kake ganin sa ba za ka ɗauka cewa wannan wata aya ba ce amma ubangiji ya ajiye aya a cikinsa shi yasa yake jawo hankalinka tsaya ka yi izina da wannan ubangiji yake cewa a cikin a cikin suratul suratul ghashiya afala yanzuruna ila al-ibli kuri khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at wa ila jibali kayfa nusibat ba za su duba su ga yaya Allah ya halicci raƙuma ba ya halicci sama ya kuma ya kafa duwar watsu wato inda za su tsaya su yi lura da wannan wannan kadai ya isa ya jawo hankalinsu su yi la'akari su ɗau izina daga ayoyin ubangiji da ya sanya a doron ƙasa za mu tsaya a nan duba da lokaci insha Allah gobe za mu karkare wannan aya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi